Wato jama'a masu laurina kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a wannan sanarwa ne, sanarwa ne, sanarwa ne. Insha Allahu yau a Juma'a ƙarfe a tara da rabi agogo na Najeriya. Za mu ci gaba da karatu da ‘yan ashabul kafi a ɗaya daga cikin babban manyan mallumansu. almajirin Sheikh Abdul Jabbar ah, Sheikh Abdul Basit karatun nan da ya ɗauko akan ah, imana Sayyidina Muawiya a ah, matsayin shi a gunsu da ya ɗauko insha Allah malal lawal yarima malam lawal yarima wallahi kai mutumin kirki da amma insha Allah za mu fira ta kasa Allah ya saka wa kanal alkhairi a insha Allah karfe tara da rabi Sheikh Usman eh ga jini na kuma yi na Allah taimake ka to kuma da ci gaba da wannan na kare yi magana da jama'a a Sheikh Abdul Basit in Allah ya da karfe tara da rabi da ikon Allah karatunsa zai ci gaba da shi in Allah ya da farko shin ce muna barka da sallah barka da sallah barka da sallah alhamdulillah mun sallah lafiya muka alkawari insha Allahu za mu fara karatu yau a hutun sallah hutun babban sallah kaman kan da wasu suka shagala suna cin nama da sallah alhamdulillahi na san yanzu dai an bi ma'ana an gama to za mu ci gaba da karatu Sheikh Abdulbasit zai zai ci gaba da karatunsa kaman kan da muka yi musu alkawari mun ba su yau wace yau Allah ya yarda karatu mu kun san mun sake tsari, komin mu dai zama professional ne kamar kan da muke karatu. A zuwa zauna awa uku, awa huɗu a mun yanke wannan. Yanzu malami zai magana ne ya kawo point hujja mai kyau. Tsarin da muka sake shine malami zai karatu daga minti talatin zuwa minti arba'in. Malami in ya dade kura minti arba'in amma minti talatin malam ya zuba mana hujja mai kyau. ayon Kur'ani da hadisi ga shi nan. Mu bude layi kuma minti ah, ashirin. Duka dai karatun malami duka ba zai wuce awa ɗaya ba. Duka karatun malami ba zai wuce awa ɗaya ba. Shi yasa duk malluman da ke karatu a nan insha Allah abin da muka sa kenan. In Allah ya yarda malami zai karatu awa eh, minti ah, talatin zuwa arba'in. A bude masa layi minti ah, ashirin kuma an buɗe layi ba kowa zai iya kira ba kai da zaka kira ka make sure malami kuma da zai karatu ya make sure a'a ba zai taba shaksiyan kowa ba ba zai taba malamin wani da malami yake so ba a'a haka kai kuma wurin kira ka make sure insha Allahu kai kuma ba za ka taɓa malamin da zai zo karatu ba saboda malamin da zai karatu kowane akida yake ba na ne ya kamata mu rike shi mu kama masa mutuncin sa kamar kan shi ma malamin zamu masa muke kuma na saba yi shiri wallon ma wala Allah malami yayi zafi shi ga malami ya shek eh, ga shayi na malami na shek Muhammad Awal Zaki kama su Zaki eh wallahi Allah ne shaida da malluman da muke karatu da su ne shaida duk malluman da ke karatu wata sa'in wallahi a kasa kama mu zo mu karatu ina danne su ba su hakuri ce musu don Allah in an zo a iya to amma kaga in malami kuma yanzu yana karatu in abin ya shige shi shige shi ya manta da firin da muke muka yi ta kasa sai ga malami ya zafi shi malami ya halba To wannan insha Allah ba gamu bane in Allah ya yarda kamar kan da ake gyarawa za ne a gyara to shi yasa mun yanke tsawon karatu tukun malluma malluma suna za su yi karatu ne a minti talatin zuwa arba'in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 Mu'awiya a wurinsu su 'yan Qadiriyya in sha za a ci gaba da haka in Allah ya yarda. Allah, Allah ya taimake mu gaba ɗaya. Kai da kake kallo mu kai yi ƙoƙari ka share mana wannan program zuwa wurin wanda bai ji ba. Da jama'a da yawa sun san mun je hutu in Allah ya yarda waɗanda ba su ji ba su ji mun sake dawowa za a ci gaba da karatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa